radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zango. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro Kisoshin rayuwa shirya alkur'ani mai girma da kuma shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 28 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda daidai daya ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 200 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan satumban shekara ta 1920 kasar oman ta rataba hannu akan samun yancin kai tsakanin turan mulkin mallaka na burtaniya kafin lokacin a shekara ta 1508 oman ta fada gargashin mamayar portugal bayan shekaru 150 a shekara ta 1659 dolar usmaniya ta kwace iko da kasar bayan nan kuma an yi wa tandar kasar a tsakanin dolar usmaniya da kuma sarakunan afshariyawa na iran har zuwa ƙarshen karni na 18 daga nan ne kuma sai ingila ta sa kafarta a cikin oman kuma ta mamaye ta har zuwa ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1920 inda aka rataba hannu a akan yarjejeniyar baiwa kasar 'yancin kanta daga lokacin kuma ta ci gaba da zama ƙasa mai 'yanci a kan tsarin sarauta oman tana kudancin tekun farisa sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen saudiya yemen da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa daga ƙarshen masu haure kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan satumban shekara ta 1970 janar jamal abdul na ƙasar masar su an haife shi a shekara ta 1916 bayan shigarsa a aikin soja ya shiga yaki na farko tsakanin larabawa da isra'ila a shekara ta 1948 sai kuma a shekara ta 1952 sun yi wa sarki faruk na kasar masar ɗin ju mulki sannan kuma janar abdul nasir ya zama shugaban ƙasa bayan shekaru biyu najib ya sauka sannan kuma jamal abdul nasir ɗin ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar abdul nasir ya gabatar da sauye-sauye da dama a kasar masar waɗanda suka hada da mai da mashigar ruwa ta suez ta zama mallakin masar samun nasara akan sojojin kasashen ingila da faransa da isra'ila a yakin da suka gabza akan mashigar ruwa ta suez ya kafa haɗaɗɗiyar daular larabawa da ta hada kasashen syria da kuma yaman daga bisani amma bayan shan kayan larabawa da suka yi a yakin shekara ta 1967 da isra'ila jamal abdul ya shiga damuwa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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla kuma ga labaran duniya da dumi wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. labaran duniya farko muhimman kaninsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yaba wa Iran kan gudunmawar take badawa don tabbatar da zaman lafiya a yankin gabas tsakiya. Shugaban ƙasar Kenya ya sanar da sunayen sabbin mukarraban gwamnatinsa. Sojin Isra'ila sun kashe Falasɗina guda hudu tare da jigatosu guda arba'in da hudu a garin Janin. kasashen iran da senegal sun yi sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya a wasan sada zumunta da suka buga yanzu kuma ga cikakkun labaran majalisar ɗinkin duniya ta yaba wa iran kan gudunmuwar take badawa wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin gabas ta tsakiya babban sakataren musar ɗinkin duniya antonio guterres ya yaba wa Iran game da gudunmuwar ko kuma game da garin rawar da take takawa wajen samar da zaman lafiya da tsaro a yankin gabas ta tsakiya kuma ya yi alwashin ci gaba da nuna goyon bayan da yake wa Iran wajen ganin an da jajeniyar nukiliyar ta. Guterres ya yi wannan bayanin ne a lokacin ganawarsa da ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdullahian a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya karo na saba'in da bakwai da ake yi a birnin New York. A nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdullahian ya faɗi cewa an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi na neman cirewa Iran takunkumi kuma mun yi amanna cewa za a iya cimma yarjejeniya a kankanin lokaci idan bangaren amurka ya nuna gaskiya a cikin lamarinsa tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi watsi da yarjejeniyar da aka cimma kan nukiliyar iran a shekara ta 2018 jcpoa kana ya sake dawo da tahunkumin da aka cire sakamakon yarjejeniyar da aka kulla shugaban kasar kenya ya sanar da sunayen sabbin mukarraban gwamnatinsa shugaban kasar kenya williams roto ya sanar da sunayen sabbin ministocin gwamnatinsa mai mukarrabai 22 da suka hada tsohon shugaban babban bankin kasar kuma gwamnan ma'aikatar kudi ta kasar da yake bayani wajen sanar da sunayen sabbin ministocin roto ya ce yana farin ciki sosai na sanar da sunayen maza da mata da za su yi aiki tare da shi a sabar gwamnati kana ya yi alwashin cika dukkan alkawarin da ya dauka a lokacin yakin neman zaɓe na kawo daidaito a gwamnatinsa inda aka sanya mata guda bakwai daga cikin ministoci biyu. ƙasar kenya tana daga cikin ƙasashen da tattalin arzikinsu yake bunƙasa cikin sauri a gabashin afirka a mata fuskantar babban ƙalubale da suka samu asali sakamakon hawan farashin man fetur da kayayyakin masarufi haka zalika an sanar da sunan tsohon mataimakin shugaban kasar musaliya mudavadi a matsayin sabon firaministan kasar sojojin isra'ila sun kashe falasɗinawa guda hudu tare da jikkata wasu 44 a janin ma'aikatar lafiya a yankin Falasinu ta sanar da mutuwar falasɗinawa guda hudu ɗaya daga cikinsu ya yi shahada ne bayan da sojin isra'ila suka harbe shi a kai yayin da guda biyu daga cikinsu kuma aka harbe su a kirji sai dai sun shahada ne bayan an kai su asibiti a garin Janin da ke gabar yammacin kogin Jordan saboda na raunuka suka ji a jikinsu. Sai kuma wasu guda da 42 suka jikata sakamakon buɗe musu wuta da sojin Isra'ila suka yi. Har ila yau sojin na Isra'ila sun kai samiyan sanin 'yan gudun hijira na Janin da ke gabar yammacin kogin Jordan inda da cewa barke tsakaninsu da wasu matasa Falastinawa inda a nan take suka buɗe wuta suka buɗe musu wuta sakamakon haka mutum ɗaya mutu wasu guda tara kuma suka jikkata. Ƙungiyar alaksa bangaren soji ta ƙungiyar Hamas ta sanar cewa dakarunsu sun buɗe wuta kan sojin Isra'ila domin kare kansu da kuma daƙile harin da suke ƙoƙarin kaiwa a sanin 'yan gudun hijira na Janin. Idan ana iya tunawa, a jiya ne yahudawan Sahayuniya suka kutsa kai cikin masallacin kudu da taimakon sojin Isra'ila karo na biyu don da bukuwan suna sabuwar shekara. laman da ya jawo falastina gudanar da gagarumar zanga-zanga inda sojin isra'ila suka afka musu tare da kama wasu da dama daga cikinsu a masallacin kudus to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran hukumar kasuwanci ta duniya ta yi gargaɗin fuskantar matsalar tattalin arziki a duniya Hukumar kasuwanci ta duniya WTO ta gargaɗin cewa duniya na tunkara wani yanayi mafi tsanani na wato matsalar tattalin arziki sakamakon rikice-rikice da dama wanda hakan ke nuna irin bukatar da ake da ita ta samar da sabbin tsare-tsare za su haɓaka tattalin arzikin duniya. Darakta janar ta WTO Ngozi okonjo Uwala ta bayyana cewa batutuwa masu alaka da yakin Rasha da Ukraine da kuma ɗuwamar yanayi sun yi tasiri sosai wajen janyo tsadar kayayyakin abinci da kuma to haddasa karancin makamashi a sassan duniya a dai lokacin da ake wato shirin fita daga matsalar da cutar covid-19 ta jefa duniya a jawabin ta gabatar a taron kasuwanci da zuba hannun jari na shekara-shekara da ake gudanarwa a birnin janaiba shugaban ta wto ta yi ishara game da wajibcin samar da sabbin dabarun haɓaka tattalin arziki za su rage wa duniya raɗaɗin halin da ake ciki da kuma barazanar da ake fuskanta. Ingozi Okonja Uwala ta kafa hujja da yadda dukkanin hasashen tattalin arziki da bankin duniya da kuma asusun bada lamari na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi da ke nuna mummunar koma baya da ke tunkarar duniya. Daga ƙarshe za ku ji cewa kasashen Iran da Senegal sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya a wasan sada zumunta da suka buga. a ci gaba da da kasashen ke yi na gyara damarar tunkarar gasar ƙwallon kafacin kofin duniya za a kasar Qatar a jiya an buga wasan sada zumunta tsakanin kasashen iran da senegal kuma an tashi wasan kunnen doki ɗaya da ɗaya a zagayen farko na wasan ƙasar senegal ce ke gaba da ɗaya da babu kafin daga bisani ɗan wasan ƙasar iran mai suna sardar azmun ya farke cin da aka yi musu a koma wasan ɗaya da ɗaya. Ƙasar Iran ta yi nasara a wasan farko da ta buga da nasarar zumunta tsakaninta da ƙasar Uruguay da ci ɗaya da babu, kwallo ɗaya da Mahdi Tarimi ya ci a ci gaba sheshen da ƙasar Iran take yi na tunkarar gasar cin kofin duniya da ƙasar ƙasar ta ɗauki bakunci a wannan shekara ta 2022 da muke ciki. Iran tana rukuni ɗaya ne da ƙasashen Amurka da Birtaniya. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan.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 To Marilla kamar yadda aka ji shirin na yau na duba wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen Afirka suka gabatar ne a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ya gudana a birnin New York na kasar Amurka. A makon da ya gabata dai idan ana tunai mun kawo muku wasu daga cikin jawaban da shugabannin Afirka da suka halarci taron suka gabatar. Yau kuma za mu ɗora akan wasu da suka biyo baya ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da takwaransa na Nijar bazu Muhammad da kuma firaministan mali da kuma ministan harkokin waje ta kasar chadi to a ranar laraba da ta gabata ce shugaba muhammadu buhari na najeriya ya gabatar da nasa jawabin inda ya taɓo batutuwa da dama jawabin na shugaba buhari a wannan karo shine na karshe a gare shi a matsayin shugaban na najeriya kamar yadda ya ambata As I approach the end of my second and final four-year term, I am reminded of how much has changed in Nigeria, in Africa, and in the world, and yet how some challenges remain. Shugaban ya fara da bayyana hakan ne inda yake cewa yanzu haka muna shirin gudanar da zaɓe a watan Fabrairu mai zuwa taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi baɗi a karo na 78 bakwar fuska za ku gani a nan yana magana da yawun Najeriya in ji shugaba Buhari. a watan mayun baɗi shugaba buhari zai kammala wa'adin mulkinsa na biyu yayin da najeriya wacce ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar afirka da ke shirin gudanar da babban zaɓe a watan fabrairu a cewar buhari mu muna mutunta tsarin wa'adin mulki da doka ta tanada muna kuma bin wannan tsari sau da kafa muna ga irin mummunan tasirin da ke aukuwa idan shugabanni suka yi yunkurin soya kundin tsarin mulki in ji shugaba buhari. in nigeria not only have we worked to strengthen our democracy but we have supported it and promoted the rule of law in our sub-region. gabanin waɗannan kalamai shugaba buhari na shirin har ila yau ya taɓo batutuwan tattalin arziki cutar covid-19 sauyin yanayi da irin rawar da najeriya take takawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a ƙasashen nahiyar afirka da yake jawabi a taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniyar shugaba buhari ya bayyana cewa kasashen duniya na fuskantar sabbin matsaloli mafi girma a cikinsu su ne tashe-tashen hankula yaɗuwar makamai ta'addanci amfani da fasaha ta hanyar da bata dace ba sauyin yanayi ƙwararrar bakin haure da bambance-bambance wajen samun damar inganta rayuwa duk da kalubalen da kasashen ke fuskanta majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa za ta yi tsayin daka idan mambobinta suka haɗa kai don ɗaukar matakin da zai amfani kowa ɗaya daga cikin kalubalen da ake fuskanta a baya-bayan nan shine rikicin ukraine wanda ya jawo matsalolin da kusan ba a taɓa ganin irin su ba a wannan zamanin irin wannan rikici zai janyo mummunan sakamako a gare mu duka wanda zai kawo cikas a damar mu ta yin aiki tare don magance rikice-rikice a wasu wuraren musamman a afirka gabas tsakiya da asiya buhari ya karar cewa wannan shine karan farko da suka yi taron a birnin new york ba tare da matakan kariyar annobar cutar corona ba kamar yadda aka saba gani cikin shekaru uku da suka gabata annobar ta rasa kan iyakoki kamar wutar daji inda ta janyo bakin ciki da mace-mace daga ƙwararrun da suka samar daga kafin cutar an cima waɗannan nasarorin ne da taimakon abokan hulɗa da haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa ya kuma ce ina farin cikin faɗa muku cewa a najeriya hukumomin lafiyar ƙasar sun yi iya ƙoƙarinsu sun kuma kula haɗin gwiwa da ƙasashe abokan su tare da shirin covax wanda ya kunshi ƙasashe da dama da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar gidauniyar bill da kuma melinda gates this is the first meeting we are having here in new york without the restrictions that characterize the last three years the coronavirus pandemic ripped across national borders like a toxic whirlwind living in its wake a legacy of pain and loss. shi ma shugaba muhammad bazum na niger ya gabatar da nasu jawabi kamar da sauran manyan jami'an duniya ke nasu ɗaya bayan ɗaya shugaba bazum ya gabatar da nasu jawabin ne a ranar alhamis da ta gabata da farko shugaba bazum ya yaba da jajircewar da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi na goyon bayan ayyukan samar da zaman lafiya da ci gaba canjin yanayi shawo kan cutar corona a duniya Je voudrais saluer le leadership et l'engagement du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, en faveur de la paix et du développement, de l'action climatique, de la maîtrise de la pandémie de la COVID-19, ainsi que ses efforts soutenus dans la recherche des solutions aux différents foyers de tension à travers le monde wanda ke yin illa ga ayyukan noma da kiwo da kuma albarkatun ruwa ta kuma haifar da matsalolin fari da ruwan sama mai karfi da kuma karuwar yanayin zafi wanda ne yasa Nijar ta mai da hankali sosai kan shirin Afirka na Great Green Well wanda ke cikin ajandar tarayyar Afirka ta 2063. Sur le plan sécuritaire, la situation au Sahel s'est dégradée ces dernières années. Aussi s'est-elle dégradée au Niger de façon considérable du fait d'un environnement sous-régional particulièrement défavorable. Ta fuskar tsaro kuwa al'amura a ƙasata sun taɓarɓare matuka a 'yan shekarun nan duk wannan ya samo asali ne daga faɗuwar gwamnatin libya a 2011 wanda kuma har yanzu ba a samu tsayar gwamnati ba da za ta shawo kan lamuran a ƙasar sakamakon haka yankin ya zama wani dandalin aikata laifuka na ƙasa da ƙasa da ya haɗa da fataucin makamai ƙwayoyi ƙaruwar bakin haure safarar mutane wanda hakan ya ƙara dagula al'amurra a dukkan kasashe makwabtan na sahel baya ga haka in ji shugaban kasar ta Nijar ga matsaloli na rashin tsaro a yankin tafkin Chadi inda ƙungiyoyin 'yan Boko Haram ke kuran da ayyukansu ya kuma buƙaci a ƙara zage dantse domin tunkarar wannan matsala da matsalolin da ke da nasaba da hakan ya kuma gode wa ƙasashen turai da ke taimakawa ƙasashen yankin a yakin da suke da ta'addanci. Permettez-moi de saisir, Monsieur le Président, la présente occasion pour remercier nos différents partenaires engagés à nos côtés dans ce combat contre le terrorisme. shi ma firaministan rukun ƙwararren mali ya gabatar da jawabin nasa a babban taron na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a birnin new york a cikin jawabin nasa firaministan rukun ƙwarar ta mali ya yi kakkausar suka ga faransa a gaban taron na majalisar ɗinkin duniya abdullahi idrisa mega ya ce mali ta ji an yi watsi da ita a yaƙi da take yi da ta'addanci ya ce saboda munin ayyukan da dakarun sojan faransa suka aikata mali ta buƙaci taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya manufar wannan taro ita ce baiwa mali damar gabatar da shaidun da ke hannunta wanda ke nuna cewa sojojin faransa sun sha kaiwa ƙasar hari in shi ga. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol pour terminer je dirais que le peuple malien a décidé de prendre son destin en main il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du mali ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024 à l'issue d'élections libres transparentes et crédibles. mega ya kuma soki sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kai tsaye ya kuma soki shugaban nijar muhammad bazoum amma ya yaba da tasirin sojojin rasha da kuma abin koyi da haɗin gwiwa mai fa'ida tsakanin ƙasarsa da kuma rasha To bari mu karkare da kasar Chadi wacce ita ma kamar sauran takwarorinta ta gabatar da nata jawabin a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyar da gudana a birnin New York na kasar Amurka. abin da ya dau hankali a jawabin na chadi shine inda kasar ta bukaci da baiwa afirka kujera ta dindindin a kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ministar harkokin wajen kasar ce ta bayyana hakan yayin jawabin da ta gabatar awatif el tijani ta danganta rashin baiwa afirka kujera ta dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da rashin adalci na tsawon shekaru da aka yi wa nahiyar chadi ta kuma nuna damuwa game da mali daga cikin kungiyar g5 sahel a daidai lokacin da yankin ke fama da matsalolin tsaro In this regard, Chad welcomes the United Nations and African Union initiative to conduct a joint strategic assessment in the Sahel in partnership with ECOWAS and the G5 Sahel.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 assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar loko gwamnan daga sokoto a tarayyar najeriya za yi amfani da wannan dama mu kai ma majalisar ɗinkin duniya abin da yake cikin zuciyarmu mu gaya mata abin da yake cikin zuciyarmu na farko dai ya kamata a rinka martaba kowace ƙasa a matsayin ta na ƙasa ma'ana dai a daina barin wasu ƙasashen duniya suna yin gaba gadi wajen ɗaukar ko kuma wajen karya yarjejeniya domin muna gani karya yarjejeniya yana dawo da wasu lamura baya misali kar kare yarjejeniya ya sa yakin rasha da ukraine an ka fara shi sannan muna ganin kare yarjejeniya da yawa abin da yake haifarwa ya kamata a matsayin tarmar majalisar ɗinkin duniya domin tsayar da martaba ta ga kasashen duniya da kuma al'ummar duniya ya kamata idan ta yi magana ko kuma idan an kai magana idan wata ƙasa ba za ta yi ta yi so ta yi ba daidai ba ta rinka sanya baki ta daina kyalewa domin hakan yana taɓa martabar ta yana kuma taɓa kimata domin a halin yanzu kimar majalisar ɗinkin duniya yana tangaltan dangal a tsakanin kasashen duniya wasu suna ganin kimata wasu kuma ba su ganin ana musu daidai saboda haka domin dawo da martaba ya kamata rika yin adalci tsakanin kasashen duniya da fatan kirana zai je ga kunnin sakatare janar majalisar ɗinkin duniya idan radio iran ya magana sanusi madatai da magara niger ni fata ne nake dauke da shi da addu'a game da wannan taron koli na majalisar ɗinkin duniya wanda ya haɗa shugabannin kasashen duniya daban-daban a can birnin new york na ƙasar amurka ina fatan allah ubangiji sa wannan taro ya amfani mu na afirka ba na fatan a yi a watse mu ji shiru tamkar yadda aka saba da ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa sunana sanusi madatai da magaram niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da maganar Jamhuriyar Niger. To dangantar da wanga taro da Majalisar Dinkin Duniya ta kira wanda shine na karo 77 da ake a Amurka. Muna addu'a Allah sa in shugabannin mu sun je sun yi bayani turawan su gamsu da bayanin da suka yi. Duba da cewa Majalisar Dinkin Duniya kanta rauni gare ta. Tal'akari da akwai rikice-rikice da ake da dama a duniya wanda alhakin yara ta a wuyan Majalisar Dinkin Duniya ta dakata wannan abin ko ta kawo sasai ta'addanci amma ba ta yi ba in ka ɗauki misali rikicin eh, myanmar ya laƙume rayukan musulmi da dama amma ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka gashi ƙasar china tana azabtar da musulmi babu matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka uwa uba ga isra'ila ta zo ta jagwalgwala ma falastinawa ƙasa ta hana su sukuni ta hana su zama ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka illa iyaka sun zira ma iran ido sun samu mata takunkumi akan wani nukiliya da take akan ci gabanta to da haka muke kira dai ga majalisar ɗinkin duniya Allah ubangiji ya sa wagga shawara in za su yi ta a samu matsaya wadda duniya za ta samun sauki da ma zama lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai muku magana alkasun Baba a har daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar. dangance da wannan maudu'i da kuka hau da bisa taro da ake yi na majalisar ɗinkin duniya na ƙasashe na duniya duka to sai mu ce wannan taron mu a wajen mu su ne ya shafa saboda karo na saba'in da bakwai kenan mu wajen mu mu na afirka ba mu ga amfanin shi ba wannan taron saboda baya da tasiri gare mu talakawa saboda an shayin shi sai a zo a zamna a cika cika rudu a tashi kenan mu wajen mu talakawa baya da wani amfani saboda su ne yake gyarawa shugabanninmu musamman na afirka wanda suka wakilci jan saboda in suka zo ma ba su gaya ma mutane ma abubuwan da aka yi can wajen kuma babu wani abu wata fa'ida da muke samu a dalilin wannan taron muna kira ga talakawa dai su yi addu'a Allah dai ya kama mana ya taimake mu kuma ya kawo hankulan shugabanninmu wanda muke gani kullun ya maido su akan talaka saboda mulkin ga talakawa ne ake mulka amma ba a musu abubuwan da suke so mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zara dini filasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana e tabbas mun ji daɗi da kuka ba mu dama domin tofa albarkacin bakinmu kan wannan maudu'i na taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 e eh, to a zahirin gaskiya mu wannan taro babu abin da za mu ci sai dai mu kira shi taron shan shayi kawai domin tun kafa ita wannan majalisa ta ɗinkin duniya da aka yi idan muka bibi tarihinta za mu dubi cewar da zarar duk lokacin yayin da aka tashi wannan taro babu wani ƙudiri da za a kawo a wajen taron kafin shekara ta dawo kuma ka tsaya ka duba ka ga an cimma waɗannan ƙudire-ƙudire da aka kawo a wannan taron ka alal misali kamar taro akan sauyin yanayi da aka yi tun lokacin mulkin shugaba obama ake ta kai ruwa rana har yanzu akan cewa wasu kasashe su rage hayakin masana'antu da sauransu kuma har yanzu babu wani abu da aka gani a ƙasa to idan idan wani abubuwa suna nan da yawa shi yasa wannan kawai za mu kirawo shi taron shan shayi ne kawai dai shugabannin kasashen duniya suke haɗuwa su yi kawai shi ne.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 الرحمن الرحيم such as عذاب ورسره

ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maganganu kamar yadda muka bujiro da ayoyin da suka gabata musamman aya ta hamsin da ainihin shida da ta gabata allah ta'ala daga ayoyi aya ta hamsin da shida nan a cikin wannan sura suratul zumar bayani yake na dalilin da ya kafa wasu hujjoji akan waɗannan kafirai dalilin da yake musu bayani dalilin da yasa yake kiransu da su tuba su koma zuwa ga allah to daga cikin dalilan a cikin wannan aya ita ma wato aya ta hamsin da bakwai sai ubangiji suna ta'ala yake cewa domin kada kuma ita wannan rai ɗin ranar kiyama in ta zo ba ta tuba ɗin ba ta dinga cewa da allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da ni zuwa addininsa ya kuma nuna min hanya wacce take miƙaƙƙiya to lallai da na kasance daga cikin masu takawa to akwai ai Allah ta'ala ya yi haka din a duniyan nan ubangiji bai aiko da manzanni ba bai aiko da sako ba bai aiko da ainihin qur'ani yana shirya da mutane ba ko ko littattafansa na baya to kaga ko ai Allah ta'ala ya yi wannan din ma to duk waɗannan fa dalilai ne Allah yake kafawa na ita wannan ran da Allah ta'ala yake cewa to koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala tun kafin lokaci bai kure ba to saboda waɗannan dalilan ne da Allah yake jirowa shi yasa sau ko kuma Allah ta'ala a aya ta gaba ta hamsin da takwas a dai wannan suratu zumar Allah subhanahu ta'ala yake cewa ko kuma ita rai din a lokacin da ta ga azaba ranar kiyama ta ce ina ma ta fara cewa kai tona ina ma da a ce zan koma duniya sai na kasance daga cikin mutane masu kyautata ayyuka ta imani ta hanyar imani da kuma yin aiki na gari to kaga wannan duk abubuwa ne da suke nuna nadama cewa kada ranar kiyama ta zo rai ta faɗi wurin wannan magana shi yasa tun a yanzu Allah subhanahu ta'ala yake kiran mutane akan fasu koma zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala yake cewa ita wannan ran da take cewa ina ma Allah zai mai da ita duniya wato ranar kiyama da ta ga azaba gata a fili take cewa wai ina ma Allah zai mai da ta duniya ta kasance daga cikin masu ta imani ta kuma yi aiki na gari sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa bala qad ka ayati yake cewa tabbas babu wani shakku ai ayoyi na sun zo maka amma a wannan lokacin wannan ayoyi na da suka zo maka suna shirye da kai zuwa ga addini suna kuma nuna maka hanya mai kakkiya amma mai kai Allah ta'ala yake cewa fakar zabta biha wastakbarta saboda haka ba abin da kai a duniya din illa ƙaryata wannan ayoyin na da kai ka kuma yi girman kai sannan ka kasance daga cikin mutane kafirai to kaga waɗannan bayanai ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake yi domin mutane su hankalta domin mutane su faɗaku domin mutane su san cewa shin ubangiji subhanahu wata'ala da yake duk waɗannan kafa hujjoji hamma yake kira da cewa mutanen da suka yi wa kansu zalunci suka zalunci kansu ta hanyar yin ayyuka waɗanda suke ɓatattun ayyuka su dawo zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala su tuba su miƙa wuya tun lokaci bai ƙure ba to sai allah ta'ala ya jero waɗannan dalilan kar ka ɗauka cewa ubangiji subhanahu ta'ala wani fa'ida zai samu daga cikin waɗannan kiran mutane da suke yi hatta ubangiji cewa ya yi fa waɗannan barna da mutane suka yi wa kawo kansu duk abin da ka yi na ta'adi a kan kanka to cewa ubangiji inna allaha ya gafiru zunuba jami'a ubangiji mai gafarta dukkan zunubai ne kar ka ɗauka cewa ai na yi kaza ai na riga na yanke wa kai na hukunci shikenan Allah ba zai mun gafara ba mun yi wannan bayanin a cikin ayoyin da suka gabata Allah ta'ala ya ce ya gafiru zunuba jami'a shi mai gafarta duk gaba ɗayan zunubai ne abin da yake so kurun shine anibu ila rabbikum ku koma ku dawo zuwa ga ubangijinku wannan komawa din shine mutum ya tuba a cikin lokacin da yake tsakiyar wannan zunubi din yake cikin ayyukan da basu dace ba yake cikin aiwatar da wasu abubuwa waɗanda suke ba na managarta ga kawo kansa ba ko kuma ga al'umma a wannan lokacin to Allah subhanahu ta'ala yake cewa to ke rai ke dawo ke tuba ki dawo zuwa ga ubangijinki wannan komawar tun a duniya ne mutum ya kamata yi wannan to kaga kuma ubangiji subhanahu ta'ala waɗannan ayoyi da muka bijiro da su musamman waɗanda makaranta su a yau din nan aya ta hamsin da bakwai din nan a cikin wannan sura suratu zumar har zuwa aya ta hamsin da tara ubangiji subhanahu ta'ala ishara yake yi ci gaba ne da kafa dalilan da ya sa kada ranar kiyama wa'annan abubuwa su faru kada a zo ranar kiyama mutane su zo suna ina ma kaza ina ma kaza wannan shine hausawa suke cewa da shi fargajaji kada ranar kiyama ta zo mutane su zo su shiga yin fargajaji me fargajaji shine a lokacin da ya kamata ka yi abu ba kai ba a lokacin da kake da dama ka yi abu ba kai ba sai lokacin da ya zo ya wuce lokaci ya kure lokacin kuma da babu daman da zaka iya dawo da wannan lokacin sai ka zo kuma kana nadama to shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala idan muka duba ikhwanuna babu wani wanda ya fi son mu ya fi kaunar mu fiye da wanda ya halicce mu subhanahu ta'ala shi ya halicce ka shi ya baka arziki shi ya baka duk wani abu da kake nema wa atakum min kulli ma sa'altumu ya baku duk abubuwan da kuke ainihin eh, roƙonsa dangane da shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku zo ku kididdiga ku kirga ni'imomin Allah subhanahu ta'ala akan ku ba za ku iya kirga su ba ga sunan barkate da yawa to menene ya hana mutum ba zai koma zuwa ga ubangijinsa ba to shi isa Allah subhanahu ta'ala a waɗannan ayoyi yake kafa dalilan kada fa a zo ranar kiyama mutane su dinga cewa kaza kada fa ranar kiyama ta zo dan adam ya ce lau annallaha hadani da a ce ubangiji ya shirye ni zuwa ga addininsa la kuntu minal muttaqin Allah ta'ala yake cewa wannan maganar magana ce fa kake faɗanta bayan ka zo ka ga azaba sai da ka zo nan yanzu a ranar kiyama ka zo ka ga lahira ka ga azaba gashi nan da can da ake gaya maka fa shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa qad ja'atka ayati bala tabbas hakika ayoyi na sun zo maka a lokacin da kake duniya din waɗannan ayoyin nawa turshiduka ila iladdin su ne suke shiryar da kai zuwa ga addini waɗannan ayoyin suna nuna maka hanya wacce take mai kakkiya amma mai kai a wancan lokacin da kake duniya din Allah ta'ala ke cewa faka zabta biha barta waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne waɗanda suke masu sanya mutum ya ci gaba da ɗagawa da kuma shishigi da kuma rashin bin Allah subhanahu wato ƙaryata ayoyin Allah da kuma ainihin takabburanci girman kai to wannan ne Allah ta'ala ke cewa suka mai da mutum ya kasance daga cikin kafirai to waɗannan suna daga cikin abubuwa waɗanda suke duk wani mai hankali ya kamata ya yi ne a cikinsu duk wani mai hankali ya kamata ya fahimci irin waɗannan abubuwan akan cewa ubangiji subhanahu wata'ala a kowane lokaci ƙaunar mu da yake ne yake gaya mana dalilin da yasa yake cewa mu tuba mu zuwa mu koma zuwa gare shi ƙaunar mu ce da yake subhanahu wata'ala yake nuna mana hanya yake nuna mana tafarkin da ya kamata mu bi har yake cewa mu tuba in kuma mutum bai tuba ba to wannan abun yana kansa wal iyazu billah madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 tana ƙoƙarin ganin ta rusa batun kafa a ƙasar Falasɗinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a jawabin da ya gabatar a gaban zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a ƙarshen makon da ya gabata shugaban hukumar cin ƙwarya ƙwaryar gashin kan falasɗinawa mahmud abbas ya yi furuci da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rusa batun yarjejeniyar oslo warwas kuma tana ƙoƙarin ganin ta kawo ƙarshen batun shirin kafa yantacciyar ƙasar falasɗinu mai cin cikakken yancin kai da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar da hakan mahmud abbas ya ƙara da cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rusa batun yarjejeniyar oslo da aka cimma sakamakon haka a halin yanzu babu wani bangaren yahudawan sahayoniya da zai yiwu a gudanar da zaman tattaunawa da shi kan batun yarjejeniyar sannan yanzu babu wani yanki da ya yi saura a matsayin mallakin Falasinawa da za su kafa 'yantacciyar ƙasarsu sakamakon mai yankunan Falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi da ƙarfi don haka mahmud abbas ya yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashen duniya da su gudanar da mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin gwamnatin mamaya yana mai jaddada cewa amincin da muke da shi kan shirin wanzar da zaman lafiya lafiya a Falasɗinu ya rushe babu shi saboda bakar siyasar haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawan ya kuma jaddada cewa kokarin siyasar haramtacciyar kasar isra'ila a halin yanzu shine rusa batun kafa kasar falasinu mai cin cikakken yancin kai kuma batun gaskiya shine yahudawan sayuniya ba su yi amanna da duk wani shirin zaman lafiya ba don haka dole ne a fito fili a bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana aiwatar da bakar siyasar ta na nuna fin karfi ne da wuce gona da da iri kan al'ummu da nufin cimma dukkanin munanan manufofinta mahmud abbas ya bayyana cewa suna ɗaukar alaƙa tsakanin hukumar cin kwarya ƙwarar gashin kan falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin alaƙa ce tsakanin gwamnatin mamaya da al'ummar falasɗinawa da suke ƙarƙashin mamaya yana mai jaddada cewa ba za su taɓa jin suna gudanar da alaƙa ba ce da wata halittacciyar gwamnati don haka suna kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa gami da gwamnatocin ƙasashe da su gudanar da mu'amala da isra'ila akan munanan manufofinta da ta zaɓar wa kanta kamar yadda shugaban hukumar falasinawa ya buƙaci babban zauren majalisar ɗinkin duniya da ya hanzarta ɗaukan matakan ganin an aiwatar da ƙudurinsa mai lamba 181 da ya buƙaci kawo ƙarshen rikici tsakanin falasɗinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da baiwa hukumar falasɗinawa cikakkiyar damar zama memba a majalisar ɗinkin duniya shugaban hukumar ta falasinawa yana mai jaddada cewa ya mika wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres buƙatar al'ummar falasinu a hukumance ta neman aiwatar da kudurorin babban zauren majalisar ɗinkin duniya masu lamba 181 da kuma 194 da aka fitar kan batun rikicin falasinawa da yahudawan sahayuniya tun a shekara ta 1947 ce babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 181 kan batun janyewar burtaniya daga falasinu tare da raba ƙasar ta falasinu zuwa kashi uku inda kashi 42 cikin 100 zai kasance mallakin gwamnatin falasinawa da za a kafa a nan gaba sannan kashi 57 cikin 100 mallakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sannan yankunan birnin kudus da baitulaham su kasance karkashin sa idon ƙasa da kasa. yayin da kuduri mai lamba 194 ya jaddada wajibcin baiwa 'yan gudun hijiran falasinawa da suke sha'awar dawowa muhallinsu da aka kore su daga ciki domin rayuwa tare da 'yan uwansu cikin aminci gami da biyan su kudaden fansa kan dukiyoyinsu da aka lalata musamman gidajensu da aka rusa har ila yau shugaban hukumar falasinawa mahmud abbas ya buƙaci babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya fara sanya wani wani tubalin ƙasa da ƙasa da zai kawo ƙarshen bakar siyasar mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da wanzar da zaman lafiya akan ka'idar kafa ƙasashe biyu ƙasar falasɗinu da ta haramtacciyar ƙasar isra'ila akan ƙudurorin ƙasa da ƙasa da shirin wanzar da zaman lafiya da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta gabatar kamar yadda shugaban falasɗinawa ya jaddada buƙatar sanya falasɗinu a matsayin cikakkiyar memba a majalisar ɗinkin duniya da kuma sanya ta ta cikin sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa hakanan a cikin jawabin nasa shugaban hukumar falasɗinawa ya yi maraba da kiran da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yair lafit ya yi na neman gudanar da shirye-shiryen ganin an cimma ƙudurorin kafa ƙasar falasɗinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila mahmud abbas yana mai jaddada cewa muhimmi daga cikin matakan da za su tabbatar da wannan lamari shine komawa kan teburin tattaunawa domin cimma matsaya ta bai ɗaya inda ya fayyace cewar aniya ta gaskiya da azama ta tabbas kan wannan lamari ita ce hanzarta komawa kan teburin tattaunawa tsakanin mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila da na hukumar falasɗinawa shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa ya kara tunatar da mahalarta zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya cewa yana magana ce da yawon al'ummar falasɗinu da ta haura mutane miliyan goma sha hudu waɗanda iyayensu da kakanninsu suka ɗanɗani ɗacin bakar siyasar kora daga muhallinsu na asali tun a shekara ta 1948 wato tsawon shekaru 74 da suka gabata kuma har yanzu suke ɗanɗana kudarsu sakamakon wannan bakar siyasa ta korarsu daga muhallinsu lamarin da ya zame babban abin kunya da ya faru a tarihi kuma abun Allah wadai kan waɗanda suka shirya wannan makirci tare da aiwatar da shi yana mai jaddada cewa har yanzu haka akwai falasinawa da suke rayuwa ƙarƙashin mamaya da musgunawar jami'an tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila yau tsawon shekaru hamsin da hudu mahmud abbas yana mai jaddada cewa yana alfahari da kasancewarsa ɗaya daga cikin falasɗinawa da suke rayuwa cikin bakar siyasar musgunawar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da jaddada fatar al'ummar falasɗinu ta ganin an wanzar da zaman lafiya da sulhu akan tubalin adalci da biyayya ga dokokin ƙasa da ƙasa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi watsi da su har ila yau shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa ya fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi fatali da kudurorin kasa da kasa da kuma kudurta aniyar rashin sauraron falasinawa a matsayin abokan tattaunawa da za su cimma matsaya kan batun zaman lafiya kuma ta yi watsi da yarjejeniyar oslo da ta cimma da bangaren falasinawa karkashin jagorancin ƙungiyar 'yan to falasino ta plo kuma ta ci gaba da gudanar da bakar siyasar ta ta babakere domin ganin ta rusa duk wani batun kafa a kasar falasinu da za ta rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacce kasar isra'ila kamar yadda ƙudurorin ƙasa da ƙasa suka buƙaci hakan mahmud abbas ya kuma taɓo batun yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da aiwatar da bakar siyasar ta kan al'ummar falastinu da cewa duniya tana ganin yadda yahudawan sahayoniya suke kwace yankunan falastinawa da gonakinsu domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da kwace albarkatun ƙarƙashin ƙasa da suke yankin falastinawa kamar yadda suka yi a shekara ta 1948 wato lokacin korar falasinawa daga muhallinsu hakanan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana goya baya ga tsagerin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida da suke ɗaukan matakan wuce gona da iri kan falasinawa ta hanyar ƙaddamar da farmaki kansu da kashe su kuma duniya tana kallo gami da ma mai yankunan falasinawa da albarkatun ruwa tare da rusa musu gidaje kuma wani babban abin ta takaici shine yadda mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila suke rushe-rushen gidajen falastinawa tare da tilastawa ma'abuta gidajen biyan kuɗaɗe kan rusa gidajensu ko kuma tilastawa falastinawa rusa gidajensu da hannuwansu da share gonakinsu ta hanyar share bishiyoyin 'ya'yan marmari da umarnin mahukuntan yahudawan sahayoniya kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ba da dama ga gungun 'yan ta'addan tsakirin yahudawan sahayoniya damar ɗaukar matakan wuce gona da iri kan falasinawa kuma jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna rufa musu baya a duk lokacin da za su afkawa falasinawa domin kare su daga duk wani mayar da martanin falasinawa musamman 'yan kungiyar ta'addanci ta shababatul talal kuma mafi yawan ƙungiyoyin 'yan ta'addan tsagerun yahudawan sahayoniya da suke ɗaukar matakan wuce gona da iri kan al'ummar falasɗinu suna ƙarƙashin kulawar mambobin majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ne wato kenisat shugaban hukumar falasinawa yana mai kira ga kungiyoyin ƙasa da ƙasa gami da gwamnatocin ƙasashe kan sanya sunayen kungiyoyin tsagerun yahudawan sahuniya cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa mahmud abbas ya fayyace cewar dole ne duniya ta faɗaka cewa yawan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da aka tsugunar a yankunan da suke gabar yamma da kogin jordan da kuma birnin kudus sun doshi yahudawa 751 yayin da falasɗinawa ba su shige kashi biyar cikin 100 ba kuma ana ci gaba da aiwatar da kashe-kashen gilla kan falasɗinawa inda a 'yan watannin watannin baya-bayan nan jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka aiwatar da kisan gilla kan shahararriyar 'yar jaridan nan shirin abu akala mai dauke da takardar 'yar kasar amurka kuma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da daukan matakan wuce gona da iri kan wuraren ibadun musulmi da na kirista musamman masallacin aksa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.